Hello, salamu alaikum. An soya bai na wuni. To kin yaushe za ki zo ne? Haba da Allah, kin san dai ina son ganin ki ko? To yanzu ya kike so na yi? Wai har yanzu mijin naki ma bai dawo ba? Ke wai da ranar dawowarsa. ke san an riga da an rufe bodoji fa. Daga jiha zuwa jiha ma an rufe shi. Ballantana wajajen jirgin sama. Duk an rufe. Kin gani? Ai ba ma shi da ranar dawowa barin gaya miki. Tunda ta riga da ta rutsa da shi. To shi kenan insha Allahu zan kokarta na ga nazo. Kin ji? Kin ga tunda ni dai yanzu na samu kaina a kadaici ki zo mu zauna ki ɗauke min kewa mai hiran tunda na ce miki zan zo zan zo kin ji anti dan Allah to shikenan <laughs> okay Ke so ba? Ya haka? Me haka ne? Sai ka ce wani wanda kika ga dodo kawai kin ga bako kuma da biki sani ba. Kina ta wani rarrabe kina bin gefe. Wai ma ni ta ina ka biyo ka shigo garin nan ne? Ta inda kowa yake bi. Soyi ba, ni mamakin da kike bani. Mijinki ya fita baya nan, baya gari, a rufe boda, Allah ya taimake na sun lullubo na dawo zan taimake ki miki maganin kadai ci maimakon ki murna amma sai wani rabe rabe yake kina ta wani wani kallon abin nan ba ma ki farin ciki da dawata amma dai ka san abin da yake faruwa ko ya kamata a ce kai ma ka je ka killace kanka tsawon kwana goma sha hudu a kawai sai ka shigo man gida haka nan nan jigawa daga jigawa kawai shi kenan sai ce sai na killace kaina wai me ke damin ki ne ina na je daga jiga zuwa kano sai a ce mutum sai ya wani zo wani killace kai in killace kai ina ba fa a magana da kusa da kusa dan Allah ka dan matsa la ha ila illa la sitana soy ba su da wuya haka ne dan Allah ka dakata a nan mana aha ya haka ne ne ne ne ha sai ma bibiya ta kake yi ne ciwon nan fa akwai shi fa a fafa shi fa shi kenan dan ba ni da gani ba sanarwa kawai ka tafi can kasar waje ka haɗu da wasu ka zo kawai ka nana min a cikin gida soyi ba eh? ni mamaki kike bani kawai yanda kika firgice kamar wata mara gaskiya daga na dawo gida ban fayi miki musun cewa babu ciwon nan ba haba soyi ba ni mamakin da kike bani kin fi kowa sanin wace jiha na tafi jigawa sai ta zama tashin hankali jigawa da kananan shekara nawa da raba su da fa gari ɗaya ne inda a lokacin bayanewa ba magana cewa akwai takunkumi na tsakanin gari da kaza da gari kaza ha amma ki rika guduna Jigawon da kaje jigawon, mutane nawa ne ka haɗu da su yan ƙasar wajen naka eh kuma cutar na an riga da an faɗa da baka ba nuna take ba mutane nawa kai mu'amala da su shikenan kawai sai ka tawo min ba sanarwa bayan an rufe boda kai ta yaya ma aka wai dan mala'ika ta hone ne ya kai kika san da su ne mu'amala a'a ni fa lafiya ta kalau fa ba ni da matsala ban gane ba Ka daina matsowa fa. Alamomin ta fa sun riga da sun nuna a jikinka. Kaman ya ga alama. Ga alama. Ka je ka killace kanka tsohon mako biyu. Me alamomin ta? Farko za ka fara da tari, sannan ka fara da yoyon majina, toshewar numfashi, tari, kirji, don Allah don annabi ka. wanne ne a cikin su? In banda atishawa, atishawa kuma na riga na saba. A ina, banda irin wannan. Wani Allah na, Hesh! ba, ki bude kofa wani irin iskanci ne wannan eh cikin bada. na ganka wani ƙarajin nishaɗi nake ka ni babaran gaya maka wani abu a rayuwata na jide da samun dacin irin namijin da nake so to alhamdulillah dama har kullum soyi ba abin da nake ta so an tambaye ki mm. na san kowane mutum a duniya yana da zaɓi yana da abin da yake so ko ba haka ba kowane namiji zai kaje na da buri in san samun yin aure mace iri kaza eh, mai kaza mai kaza mai kaza haka zalika kuma mata to shine nake so in ji dan Allah ba dan ganin idona ba mm. menene zaɓin ki kike da buri a baya a cikin samu namiji mai irin yanayi kaza ina so in kika jero min na ji cewa shin ina daga cikin abubuwan da yake da bukata a namiji ko ku dai a haƙuri zaki kawai dai ki karɓe ni tunda Allah ne baki eh hmm. barin gaya maka ai kai ne zaɓi na me da cewa wasu mazaje namiji ɗaya fa son aura kuma kai ne ɗakana don haka barin gaya maka kwantar da hankalinka don kayi min irin namijin da nake so ne ka gane ai ta shi ne to a ɓangaren sana'a ta sana'a kika so a mutum mijin zaki aura da ita to ni dai na farko kaga sana'a ka taimu domin ina son in samu mijin da ike wannan sana'ar kuma Allah ya sa na yi dace na samu. To, kamar yadda kika ce haka, tabbas na sani mata da yawa kan so a ce wata ta ce ta fi son ta ga mijinta direba ne, wata ta fi son ta ga mijinta iri kaza ne, wata ta fi son ta zama mijinta iri kaza. Sana'a ta fa fatauci ne, tafiye-tafiye ne fa. Kaga bari in gaya maka na farko dai. ina son namiji mai tafiye-tafiye don ba na son namiji mai kullum ya zo yana zaune ya dame ni a gida kwara a ce ya yi tafiya ka da za ka dawo ina muradin ka kana muradina za ka ga wani kyalekyalen soyayya da wani shauki na soyayya yadda ka san a ranar muka fara haduwa ba anya aliyu ba matsala kuma ne matsala cikin ya mata yadda za ka ga irin suna mararin mazajensu in an yi aure ba ta so ya matsa ko nan da can in ya fita a ta waya kana ina yaushe za ka dawo amma ita ce ta fi son mai tafiye-tafiye kuma kai abin ya burge ka to ai soyayya ce so take ita ta ga me za ta yi ba ba da Allah kai ka fi son irin al'adar matan nan da ka fita waje a rika dankaro ma kira ana ta cewa da wai ina ka tsaya ne haba kai ga abin da take ga maka tanadi take so ta yi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma cewa ziyara da fashi tana da soyayya to kaga wannan ma ya share komai dai hakan aka dade ba a haduwa din nan a zo a ci gaba da abubuwa ita ta san me ta min tanadi wannan yarinyar na san ba wai soyayyar bace ba a magana take yi ne ta idan ka tafi in ka dawo za ga sabon salo lallai dai da wannan saboda yawan taron nan kuma wani lokaci har ni ma sai kawo ah, kai a walai eh, ta zama a gida kawai ga ta jere da yau ba za ka fita ba ne to kullum an ganka kullum an ganka amma ka dan yi nisan nan ka yarda ba ka ana ta mara rinka in ka dawo wannan yariyar yanzu duk inda na tafi na je na dawo an yi auren ai za a ga tarba ha ku alaji ta ta dinga guduna Kai fa na gani? To ba za ka gani ba? Tun da na zo? haka kuma? ina ta sallama wala assalamu alaikum me haka kana nufin kai ma wannan matsala ta shafi ka baka ji bayanin da ake bane na a kare kai to idan ina jin bayanin a kare kai fi sabilillahi me amfanin haka yaya addinin musulunci zai zo da musabiha kai kuma ka bani dungulmi shi kuma a wani nasin ya zo a cikin alkurani ko a wani hadisi malam ban kalubalanci matakan kariya ba amma an za a yi musabiha kawai in ba za a yi musabiha ba magana dungulu ba bai ta ba ta zo a kowane nasi ba bai kamata a ce fi sabilillahi kai da addinin ka kuma sai a baka wata sabuwar tarbiyya daga wani guri wanda ba halat ba halattacciya ba kuma kai kuma ka dauka ka ce zaka zaka araka ba. in ana gudun kar a kamu da ciwo a hakura kuma me ya hana ka ka aje hand sanitizer din da ake ajewa eh ka aje ruwa mana da sabulu a bakin gurin naka kowa zai wanke a rika gaggaisawa ha ah, a to ai dawowa kai to dawo daga ina na san baka nan ban gane ba gari nake ba jigawa jigawa ba na je ba ya ila ila alami na daga jigawa daga Kano da jigawa mai bambanci ne dan Allah da Annabi sai zama abun gudu to na san da abin da ka zo kuma sai in dadima hannu in baka ba da abin da na zo sai lafiya lafiya ta lau ba da matsala ikon Allah yanzu mu din da ake ganin mu abun sha'awa mun fita mun je turan mun dawo yau kuma mu ake gudu ake wannan sabla sablan eh, mu'amala da ita nake tunanin ma da in zan koma China da kai zamu tafi ina to me can ga suka da wai zo ya ji kidan farauta muna nan eh. Allah tsare bura ba da inji ji ah, inda za a lamarin nan sauka ai kuma ni yanzu shirin fita ma nake wallahi dama unguwa zan yi wallahi yan zan yi door. <laughs> I mean, not a it. Nigga, Thank you. Hello? Amina. Salamu alaikum, Aunty. Ina ina ne? Kin ganni fa wallahi yanzu nan na fito daga gida na shirya fa zan kamo hanyar gidanki. Wallahi. Kin fasan mutumin nan ya dawo garin nan? An gaya miki ya dawo garin nan. Ni ma ba zato ba tsammani ya zo min Abuja. Daga ganin san gaya miki kin san ya kamu da ciwon. Ya harbu fa kika ce? Ai alamunsa gaba ɗaya ban yarda da shi ba yana da wannan ciwon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ku anti soyayya ba ai kawai ki ce min zuwa gidanki ai ba zai yiwu ba. Haka kurin ina zaman zamana? Me shi ke faɗa Amina? Haba Amina. Ya za ki ce ba za ki zo ba? Yo, idan ma kowa na in fito in zo in same ki domin ba zan zauna da mai lalura ba ciwo ya kashe ni ina ji ina gani tabdi jam kika ce fa ya harbu da corona fa ba wata cuta ba to kuma gashi ya je gida ai kenan kin riga da kin ɗauki cutan kenan ni kaina idan na taka na je gidanki to dole fa in kamu da cutan nan kin ga in na dawo gida in zo in harba mutanen gida gaskiya an soyayya ba sai dai ki yi haƙuri ni dai Allah ya ba ku lafiya kawai dai ki haƙuri dai kawai a suwai ba ina zaki gida da izinin wa zaki je gida kaga ni fa na gaji fa gwaran tafi gidan mun je in zauna kan nan kawai ina nan da kai aje a kwakura man ciwo Sikiya ni ba zan iya ba da farko dai tukunna shi kansa wannan face mask din da kika saka shi kansa ba dai kika saka shi haɗari ne a yanda kika saka shi Cire. Matsala kuma. Ka nuna miki yadda ake amfani da shi. Akwai gurin da yake da duhu, akwai inda yake da haske. Yanzu ke da kike tsoron kamuwa da ciwo, to nan gurin koren shi zaki saka daga ciki. Haka, kin ga hasken yana daga waje kenan. to kin ga idan ciwon ya taho shi gurin hasken shi yake tashiwa ya hana ya shigo ya same ka idan kuma idan kuma kai ne kake da matsala gurin hasken shine daga ciki koren kuma shine daga waje domin wanda kuma da yake da matsala kamar yanzu misali ni da nake mura to zan saka gurin hasken ya zama shine daga ciki koren ya zama shine daga waje yanda zan tace mutane ba za su samu matsala ba to haka tsarin yake abu na biyu da nake so mai magana da ke shine magana da ke za tafi gida ba da izini na ba kuma kina jin tsoro kada zaman ki da ni ya sa ki harbu na sani na yi kuskure da na tsallako na dawo lokacin da aka kafa doka amma ba hakan ni ma nake nufi ba wannan shi sa Allah ya jarabe ni har kike guduna na dawo gida na zama abin kyama to amma ki iya ganewa idan coronavirus kike tsoro covid-19 ki tuna in an taba guri wani ya taba ko ko aka cuɗanya ake kamuwar ita to wannan kofar da zaki fita idan kin tsira anan to nayi dama dama da ita ba inda ban taba a jikinta ba saboda haka yanzu idan kika bar nan kika je kika dafa kofa kin ga kenan inda yana saka to kin dauka to kuma ki iya ganewa fa daga nan gidan ku zaki gwara ki zauna in killace ki a nan gidana da ki koma ki je ki ma mutanen ku. kin ga matsala ta sabuwa ta ku gwara maki koma ciki ki zauna in nemo miki jami'an lafiya zo su duba ki sai wannan wannan wace irin rayuwa ce kawai ya ɗauko min ciwo har gida a kawo wa ma ni me yasa ka dawo ne <laughs> manhajin Allah da Rasulu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Angon gobe. Insha Allah a ware gobe. Ka san me Sai kin faɗa. Ɗan yi tana ƙara birge ni. Ta san da na ganka sai in ji wani shauki. Ban kai bari gaya maka na fi kowace mace iriyar nan da ake. Gaskiya ne na ji daɗi. Eh, a ce matar da zaka aura ta cewa kana rage ta ai kai maka samu da to amma ni abin da ban sani ba dan Allah duka a ne wai menene ya burge ki da ni din da kike ta ce na burge ki to bari ku gaya maka da farko kana ji ga kana ga ga ga ga ko da rigima na ɗaya za ka naushe ka doke ka gane ai saboda haka ni tun daga sannan na gobe Allah Allah ya bani mijin da zai ko fada na ta gobe nauce su ito eh gaskiya dai kika tafi fada baki da damuwa ah na jin zaniya La fahara. Ka manta, ka na ga abin da ka yi a kofar gidan mu. A Ashe bikin gani? Yi mana, tun daga zanna na ce alhamdulillah Allah ba ni na mutu lafiyayye. <laughs> Yes, yes, yes, akwai ƙarfi kan. Ba a fushi, fushi. sai dai ka saba da kayan laraba maganar gaskiya ali ni fa ina mamaki da kokwantan soyayyar nan taku dogar allah nan to me a ciki abin ne na wani lokacin ni sai yaban dariya wani lokacin yaban mamaki wani lokacin ma yaban haushi wai kai maganar ta faɗa ce kai ba taimaka ba ko yanzu misali ta yaya mace za ta ce wai tana son ka ne kawai saboda ƙarfin da Allah ya baka da lafiyar da Allah ya baka ka da lafiyar ka ita su suke burge ta yanzu yau in aka wayi gari ba ka da ƙarfi ba lafiyar shi kenan ba soyayyar ni mamaki kake bani sani kai dole sai ka yi kalubale duk sanda yare nan ta faɗi magana ba na da inda nake kwaso zance na an kawo sai gurin ka kai kuma sai ka ce ba haka ba na ga dai kowane mutum a duniya da akwai abin da yake burge shi to yanzu dan ta ce karfin da Allah ya bani da lafiya suna burge ta kuma sai ya zama kawai a cikin yanan ta yi laifi a yi haƙuri ni ba sa ne ta yi ba amma dai misali ni da kai kar mu yaudari kanmu ni da kai mun sani da karfi da lafiya duka ba abubuwa ba ne masu tabbata za a iya wayar gari yau Allah ya karbi shikenan in babu su ba soyayyar kenan dama ita su suke so a kai haƙuri na san soyayya ce za ta rufe mutum ido duk ba zai ji wani abu ni lissafi na ka samu matar da za ta yadda duk juyin zamani duk sauyin hali da za a shiga ana tare za a rayu Shi ne aminci amma a ce ita wai ƙarfinka da lafiyar ka shi take so in babu fa ba so ɗin kenan Allah an ce mutumin ya dawo ƙwarai kuwa daga ai daga yanzu zuwa kowane lokaci za ku iya ganin sa wa aliyan a nan kana nufin wai yana zuwa nan a bai zo ba amma dai zai iya zuwa gaskiya in dai yana zuwa akwai matsala ya taɓa nan wajen wasan ina gaji wala da gadir malhadin wasan ba kai musu bayani ba ne bayani ai bayani ba to yana ta miƙa hannu a musabiya kuma kuna ta suke wa fi Ko kowa ya manta falalar da take cikin ladan da ake samu idan an gaisa ya kamata kai mana adalci ne ya za ka je ka yawo kasashe nan daga wannan kasa zuwa nan ga ka dauko alaƙa ka zo ka makala mana maganan nan fadar fada ake fa jigawa fa naje fa jigawa da Kano dan Allah gudanarwa take ban bar Najeriya ba na san a baya na je kasashen turai tabbas na sani kwarai kwa duk inda ake maganar na san na je Italiya na je Spain na je China kai a'a wuya haka mun asiri ina lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah saki ni tana shiga ba me yake shiga cutar mana ba abin da zai same ka ina jin kamar shokin haka nake ji to me na wani shokin a za ta shiga yaya kowa sai dinga gudu na fi sabilillahi ni ba kai ba komai ba ka fa je kace to ina je a baya ne ba yanzu ba fa na ji ba ban je ba kuskuren da ne dan sake ni dai da Allah sai in fi gane bayani idan tsoro kake ji za ka mutu duk inda na da kume kan nan dole ta riga ta shiga ma ta shigan kenan ya kamata ku ringa jin tsoron Allah haba dan Allah na yi bayanin ne bayanin nan sai gudu na ake yi a gida na rufe min kofa kuma abokai na sai gudu kuke kawai saboda na je jigawa a ga fa fa zo. fa ake kwaso a banna a jigawa ake kwaso ko a turai turan nan na fi shekara ban je ba na san matsala ta gote doka da shi sa Allah ya jarbe da haka gashi na zo na zama abin kyama a cikin mutane eh saboda doka ce aka ce kada wanda ya shiga ko ba haka ba ka saka abu ne da ka sani a shari'a duk ƙasar da ake da annoba shari'a addinance an ce kar a fita kar kuma wani ya shigo to ai kai gashi ka shigo to ai jigawa ce fa ba ko ga wata ƙasar ba ba na jima ban je turai ba idan da su kansu manya-manyan namu da suka kamu da ciwon sun zama can musu da ba ta zo ma Najeriya gaba gida zama ake yi ko ba haka ba duk daga nan matsalolin suka faru to ni ma na san ne kuskure shi sa Allah ya jarabe ni gashi na da gida ina ganin kamar zan samu aminci hmm. kuma gashi na zo mutane sun gudu na suke ta tayi amma in Allah ya da babu wani matsala ba abin da zai faru da ni babu wasu alamomi da suka nuna cewa wani da wani ciwo ko na abu kasuwanci na na je ranar da za a rufe godan nan ba sani ba aka rufe da ni a jiga wannan ni kuma ina tsoron karin tufin bar matsaloli ne kwana na dawo kaji dalili ba na abu ba so wai me yasa kike ba kya ji ne ina kuma za ki je yanzu gida zan je ah, kaga ni fa na gaji yau din nan gidanmu zan je tunda na nemi a kawo min ɗauki su zo an ki zuwa daga gidan to ni zan tattara in je in same su soyi ba har yanzu gani kike yi kamar na kamu da cutar nan na miki bayani kin kasa fahimta ta kana da ita da da aka ce ka je ka killace kanka tsawon sati biyu ka killace ka dauko min da ciwo ka kawo min cikin gida ka ce lalle sai na zauna wallahi tallahi yau gida zan je to amma soyayya ba kina da mantuwa na sha gaya miki duka abubuwan da zaki amfani da su a gidan nan na riga na tattabe su ko daga ina da ina to kuma ta zaki ki kuma kare kanki daga haka da na shafa duk ilahirin gidan nan inda ka taba na guguga don haka yau din nan sai na tafi gidanmu wallahi ba zan zauna da mai ciwon ba yan so ya na matsayin ki na matata kaddara ba ta same ni ba ki hakura ki runguma mu zauna tare a neman mafita eh ka ku san me kake faɗa da mai ciwon corona virus din zan zauna aha ba dai wallahi tallahi gidanmu zan je ba zan taba zama da mai wannan mai ciwon ba to idan sanitizer kawai kike ta da ita kuma ya zaki da wannan da nake ta fama da shi Yi ni fa yi na kasa gane ma wai in tama waya mutum ma haɗu sai gudu na kake sai ka ce mutumin nan fa tun da ya dawo garin nan ba shi da abokin mu'amala sai kai duk mun guje shi kowa hanya in ya bi sai ka gone ya waske nan wannan yanan in ya shigo waje gaba ɗaya dare ake kowa ya kama gabansa amma kai ka je ka nanike masa Ko koyaushe kuna tare zama tare cin abinci tare ina zan kwanciya ma tare kuke yi wai dama kai shine dalilin kawai idan mutum ya dawo shi kenan sai a rinka gudunsa kana fa jin mutum nan kasashen nan da ya lissafa da ya je nan ba kasashen da wannan cutar tafi yawa tafi illa tafi kashe mutane irin wannan kasashen da ya lissafa kuma kawai zai zo ka ka nanike mutum kuma ka zai ka rika mawa ni fa gaskiya an gama gaskiya ba kai kanka tsoron ka nake wallahi ni ka ban mamaki ya kamata a ce kai ka fahimci yadda abubuwan nan suke to bari ka ji wallahi ni ya zaunar da ni ya zayyane min duk yadda abubuwan nan suke gaba ɗaya ba abin da bai warware min ba kai bari fa in baka labari magana da ake ta ta yi dukkanin matakan kare kai daga wannan ɗaukan wannan ciwo bai huce magana ce ta wanke hannu ba shine a karo na farko hmm. kai da kake da alwala me zai daga maka hankali misalin da zan baka daga lokacin da ka ɗebo ruwa ka fara alwala ka zuba ka wanke ɗaya akalla in dai ka yi alwala yanda ake yi ka wanke uku mm. sanda kake wanke wannan ukun ka ci gaba da wanke wannan ba da daman ake dai amfani ba sanda ka zo zaka zuba ruwa ka kurkura baki ka kuma zuba ruwa ka kuma yi shakar hancin nan sai ka sake zuba ruwa wanke fuska sanda kake wanke fuskar hannun ma wanke shi kake kare sanda ka zo wanke hannu zuwa nan shi ma dai duka dai wankewar kake kare yi ka wanwanke ka da nan duka shi kake kare wankewa ka ɗebo ka shafa a ka shafa a kunne ka ɗaure ka. akwai wankin da ya wuce wannan dan Allah wace da ce ta zauna in dai da gaske aikin ake yi to Allah ya san da coronavirus tun shekara dubu nawa aka koyar da musulmi ya alwala idan kai alwala ba ka wuce gurin ba to sai dai dama ba ka yi to in kai haka ka gama da wankin hannu maganar sai ka ka fara je ta ni. to abin da ya kamata ni nake so a fahimta kenan in kai alwala ka ka sallan matsala ce dai wayan a ci ne wai an kori kare daga gindin dinya abu Allah lafiya a zauna lafiya kawai malam gaskiya ne in an yi wannan komai zai wuce insha Allah tsaftar nan kuma tana daga cikin addini in an kiyaye ta dama can ba wani bature ne ce ka dama ta mace dama ta mace malam ko ba haka ba waɗannan su ne manya-manyan matakan kariya ni wannan ita ce fahimtar wadda ni da malamai na yawwa to wannan kuma wani al'amari daban to na gamsu da haka a haka muke to kaji dalili na kuma a haka nake tun bayan insha Allah da ni da kai eh. da duk wanda yake mu'amala da mu insha Allah zai kamu da coronavirus ba tun daga lokacin ni na samu waraka don haka me za ka yi ta daga hankalinka gaskiya boye maye boye maye ba zai gaya ma gaskiya ka san ba mutum yana da ciwo ya ce ma yana dauke da shi aukai ya du wato hadimi da kafiri ne kai za ka daɗe baka musulunta ba taurin kai yanzu nan fa na ma bayani to sauran sallah fa a magana sallan ma sai da ya warware min komai dan bayanin da ya mun to magana ake ta kara hada sahu to tun daga su abin da suka ce ni ina ganin da aje ayi wa Allah kuskure ma abin da ya zo da shi a ce wanda baya yin sallah shi zai maka dokar ka warware ni dai a fahimta ta da in je sallah ina warware sahu gwara na fita ban yi ba gwara na yi ta a gida ban je masallacin ba magana ta gaskiya gaskiya in dai da fargaba tun da lokacin da aka shiga masallaci aka fara ware-ware idan sahu ya kai saba'in idan mutum shida suka yi tari ba za ka tarar da kwa gudu mai ka ga babu dumani na babu kushuri ko ba haka ba to gwara a yi ta a gida da dai a tafi a je a shiga wannan cinkoson in dai shi ake gudu amma dai ni ina ganin babu inda za a je a kai kuka sama da fadar Allah in an tsarkake in dai musulmin gaske ya gane yana da matsala kai shiga cikin cinkoso mu ko mu je mu ga Allah har Allah ya kawo duniya mu fita ai musulmai su za su yi maganin wannan cutar a duniya ba wai ba wani abu ba ba sani wannan ita ce magana gaskiya dai ya eh, samu to alhamdulillah a ci gaba da matakan kariya kuma zan same su sama alhamdulillah to Allah ya sa su gaba daya ni komai sai da na fahimta don haka dan Allah ya kamata eh, ka gane ita fa cutar nan akwai hanyoyi da duk matakai da ake bi wannan mu nan duk kawai hira ce muke ta teburin mai shayi wannan wane ya jiga wane wane ya jiga wane amma bayani na gaskiya ni diye mun kuma na gamsu Allah ya shi ne. Hai, hai ya ba ka san shawarar me zan baka da za ka taimaka ka taimaka mana ka je a gwada kai kanka kaga cewa fa aka ce da kaji alamomin ko ciwon kai ko zazzabi mai zafi ko mura ko kana atisha sau biyar lokaci ɗaya kawai ka fara killace kanka sannan ka gaggauta ka je a gwada ka ko asibiti ka je a gwada ka kawai saboda ka tabbatar da lafiyar kanka ko kana da ita ko babu don mu ma mu fita daga zargi don shi baka tabbatar da bashi da ita ba kai ka zo kai na nike shi mu ka zo karka na nika mu gaskiya da matsala sai ba ta sa TV a jikin mutum fa take nuna kai magana fa ta gaskiya akan lamarin cutar nan abu Allah kawai a zauna lafiya Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amina, wannan birgitan na me ke da aka yi sallama haba bayan an ce mana wannan cutar ta harbe ka kuma yanzu in ganka ana ai dole in tsorata ke kuma yana kika samu labarin cewa na kamu da wannan cuta to yaya ta mana haba fi sabilillahi mu da muke kokarin mu san yadda za mu je mu kai mata taimako ta dawo nan gidan kuma sai ka biyo mu har gida to gaskiya ni koma zan yi kin ga a kafin ki koma ina da sako do Allah kuma ina mai jajanta miki zan tunatar da ke hanyoyin da ake kamuwa da ita wannan cuta ta covid-19 kamar yadda su masana lafiya suke ta bayani da suka ce a guji cunkoso kuma a rika tsayawa nesa-nesa tsakanin wanda yake da wannan ciwon misali idan ya fidda wasu alamomi da suka shafi ko tari ko atishawa ko sabon makamantan wannan haka zalika idan mai wannan ciwo ya taba wani abu ciwon ya dan zauna a kan abin na ɗan wasu mintuna wanda idan kai kuma ka zo ka taba gurin kuma ya to a cikin wannan mintunan da kai ka taba baka samu ka wanke hannunka ba ka yi amfani da hannun nan ka kai shi baki ko hanci ko ido to akwai yiwuwar kai ma za ka iya kamuwa da wannan ciwo to abin da nake so in tunatar da ke shine yanzu da kika fito na tabbata kin yi amfani da mabuɗin ƙofa na jikin wannan kofar da kika fito kafin zuwan ki duka na su. da haka kenan akwai yiwuwar ke ma idan kin ma'amalanci hannunki za ki iya kamuwa a kowane lokaci kuma zan iya yin tari saboda ni da mama abocin mara ne saboda haka kin ga akwai yiwuwar kima kan ki koma yanzu ki koma matsayin mai ita kamar yadda kike tunanin ya yake tana da ita saboda haka eh, idan wannan dalilin da ya sa kika kasa zuwa gurinta to kin ga yanzu kin samu dama tunda kun riga kun zama iri daya kin fahimce ni irin yadda na mu'amalance ki haka na mu'amalance yake yawa haka da haka to in dai ta kamu a sanadiyata to ke ma yanzu haka kike bayan nan na so in tunatar da ke babu yadda za a yi wannan abin ya zama tarbiyya ta addini saboda dan uwanka yana cikin larura ka yi nisa da shi ka kasa zuwa ka bashi taimako addini bai koyar da haka ba kwata-kwata wannan baya daga ciki saboda ka duk abin da izo ya ci karo da abin da addini ya zo da shi to ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka auna da hankalinka kai nisa da shi ka kau da shi kar kai biyayya ɗari bisa ɗari akan abin da ya ci karo da layin addini wannan shine abin da nake so in ga miki kafin ki koma gida na kai haƙuri dama gabaki ɗaya ban fahimci abin ba ne ba don Allah ka yi haƙuri don Allah to alhamdulillah tunda Allah ya sakin fahimta za ki iya zuwa gidan yayarki domin na kulle ta saboda gudun kada ta fita ta yi abin da ba shi kenan ba ba mamaki ƙoƙarin gujewa wannan cuta ya iya sanya an ta kuma tare da ita tunda wataƙila motar haya za ta hau bata san da suwa za ta yi mu'amala ba abubuwan da za ta yi mu'amala da su kuɗi ne sauran wuraren da za ta daddafa za ta iya samun matsala shi sa aka ce a zauna a gida saboda haka ah, yanzu ki sanar da mutanen gida ki fito zan rage miki hanya Zan aje ki insha Allah sai ki tafi zan baki mukulli sai ki bude ku magana da ita kafin ni kuma daga bisani in biyo kuma Allah ya nufa Allah ya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 alhamdulillah ah, ya haka babu mu ce mun yi rahamu kalla shi kenan daga atishawa sai ka ce wanda ne harbi sai ne mutane rasa sai ka ce ba gamsu da bayani na ba Haishu! ah, ba sani. Kariya muka nema. Hmm, Amina, Suwaiba, an dawo? dole ne kariya eh. <laughs> ah, to kuma na gamsu kuma eh gaskiya ku zo da bayani has ah, ya haka kai ma ka haulayi kenan ni ma na haulayi has cut Thank <laughs> you.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 hasu sai ga kun tarwatse ko to mura nake muran nan mun dade muna yin ta ba fa corona bace